أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يوم شابير ga watan الأولى al'ula hijiran صلى الله عليه وسلم دبو daya da ɗari hudu talatin da shida kuma hudu ga watan uku miladiya dubu goma sha biyar Allah ya haɗa mu domin ci gaba da darussanmu a cikin wannan littafi ko littafai da muke karantawa fara da wannan littafi na rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sahabi na arba'in shine abdullahi ibn rawaha male ba shi take da as-sa'idu shahid shahid abdullahi ibn rawaha shine sahabinmu na arba'in a cikin wannan littafi da male yake ba mu tarajim a game da waɗannan mazaje na gaskiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda abin koyi ya tabbata a cikin rayuwarsu malai ba shi take da as-sa'idu shahid sayyiduna abdullahi ibn rawaha as-sa'id shine wannan wanda ya rabauta ya samu sa'ada ash-shahid kuma shine wanda ya samu shahada nala nala shafa nala shahada sannan wa faza bis sa'ada saboda shi sa'id ne kuma shahid man huwa waye shi هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة سننس عبد الله سنن بابنس رواحة سنن كاكنس نفوكو ثعلبة سنن كاكنس نبي امرئ القيس سنن كاكنس نأكو ثعلبة kai su fa ba wancan ba ko ba kai qais ne waka ba kai qais laqabi ne ko suna ne na mutane da yawa shi dai wancan shi yafi shahara ko shine ibn qais al-amir said jagora ne shi na yaƙi as-sa'id wanda ya samu rabo ash-shahid kuma wanda ya shahada tabbas shahada shi ta tabbata a mu'uta kamar yadda za mu gani insha Allah ta'ala ko kamar yadda aka ambata mana in ba ku manta ba a lokacin da ake ba da tarihin na Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu an ba da bayanin Abdullahi ibn Rawaha ko Abu Amr al-Ansari al-Khazraji al-Badri shi ana masa alkunya da Abu Amr kuma balansare ne dan mutum Madina al-Khazraji sannan kuma ɗan kabilar khazraj ne an sha faɗa mana manya-manyan kabilun larabawan madina guda biyu ne akwai banu ausi akwai al khazraj dukkaninsu kakansu ɗaya shine al'ausu bin harita shine harita harita harita ya haifi ‘ya'ya biyu ya haifi al'ausi ya haifi al-khazraj gidan al-khazraj sun fi yawa dan gidaje biyar ne amma gidan al'aus gida ɗaya ne so daga al'aus gida ɗaya yake ɗansa ɗaya ne malik su ku cikin 'ya'yan alhazraj 'ya'yansa guda biyar daga cinsu akwai ka'ab da kuma sauransu albadari sannan ya halarci yakin badar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar su ɗari uku da sha wani abu annaqibu sannan yana cin annuqaba annuqaba guda saba'in kaga yana cin ahlu bi'ati al-aqbati saniya ke yana cin waɗanda suka yi na biyu yana cin waɗanda suka zo na biyu kun san a tashin farko da suka zo su goma sha biyu bayan sun zo su goma sha biyu suka koma da suka koma sai ga sun da su sha su saba'in an samu karin mutum hamsin da takwas suka ƙaru to shi yana cikin ahalu bi'atul aqabati saniya ba al'ula ba mun gane annuka ba wakilai su ne manzon sama ya ce su je su ci gaba da isar da da'awa ta musulunci Allah ta'ala bai riga ya masa wahayi da ya hijira ba to yana cikinsu ashayir sannan kuma mawaƙi ne yana da waƙoƙi yana da baitota kamar yadda za mu gani yana ɗaya daga cin waɗanda suka yi amfani da baitotan waƙa wajen kare da ta musulunci da kuma mai da martani ga kafarai, wanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su cutar da addinin musulunci ta hanyar da bakunansu to yana cin waɗanda suka riƙa ba da kariya suna mai da martani shahida rani. ya halarci badar shi yasa a can aka ce masa albadari wal aqabata sannan ya halarci abin nan mubaya'a ta al aqaba asaniya ya halarta da shi aka yi yana cin mutane saba'in kamar yadda muka ambata wa huwa khalun nu'man ibn bashir sannan shi kawu ne ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an-nu'man ibn bashir Eh, kawunsa ne ɗan uwan mamarsa ne domin lokacin da sayyiduna bashir yama annuman ibn bashir kyauta mamarsa haulatu bintu rawaha ta ce ba zan yadda da wannan kyautar da baban kai maka ba hatta tushhidaha Rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa yashhadaha har sai ka kai ma manzo Allah sama ya yadda ya shaida ya yadda cewa kyauta ce ta gaske da aka je manzo sama ya ce ya tambaya duka ƴaƴanka ka ba su wannan kyautar ya ce a'a manzo sama ya ce to fa ha ghairi sai ka je ka ba sa wani ya shaida ba ni ba fa inni la ashhadu ala jawri domin ni ba na shaida akan zalunci to ita khawlatu bintu rawaha ‘yar uwa ce ga Abdullahi ibn Rawaha, ita kuma ita ce ta haifi annu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma. Wa kana min kuttabil ansar sannan yana ɗaya daga cikin marubuta a cikin lansarawa. Kun san da baki dai lokacin da manzon sanama Allah ya aiko shi an ce mutanen da suka iya rubutu a Makka su ashirin da ɗaya ne. Kakaf a Makka sannan a madina waɗanda suka iya rubutu a cikin larabawan da yahudawa su kuma su goma sha ɗaya kakaf to sai na abdullahi ibn rawaha na ciki yana cin waɗanda suka iya rubutu kamar yadda Zaidu ibn thabit alfatal ansari alfatal qur'ani yana cin wanda suka iya rubutu to abdullahi ibn rawaha na cikin su mun gane ai husnus sam'i wa ta'a kyakkyawan saurare kyakkyawar biyayya ai musulunci ka'ida sa ita ce isma'u wa ati'u ko as-sam'u wa ta'a manzon sama ya umarce mu da haka yace wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyyun ka'anna ka'annama ala ra'sihi zabibatun manzon sama yace ku yi ku yi biyayya ku saurara eh sami'na wa ata'ana abinda ake nema kenan as-sam'u din sama'u qabulin saurare na karba ba mutum ya ji ba ba yin wasu ma musma'in ba ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fi din irin na yahudawa a as-sam na gaskiya saurare ji na gaskiya kuma a yi biyayya ta gaskiya to sai na abdullahi na rawaha waɗannan sufufun guda biyu sun tabbata a gare shi kamar yadda za mu gani عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعين ما صحابي من يشيز حديث مرسلين مرسلين حديث يشي أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة يازو وجن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الهالي النبي ناهدبه fasami a huwa huwa ya ƙulu sai ya ji manzalarsa sama yana cewa idlisu ku zauna wasu ne a cikin masallaci suka miƙe manzon sama na kudu ba sai ce musu idlisu ku zauna fajalasa makanahu kawai sai zata hadda shi ake saboda tsabagen biyayya fajalasa makanahu sai zauna a wurin da yake kharijal masjidi a wajen masallaci hatta faraga min khutbatihi har sai da annabi sama ya gama hudu ba fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sai labari ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ga abdullahi ibn rawaha lokacin da kace ijlisu kace ma yan ciki ijlisu su zauna sai ya ji ya zata haddashi ya zata haddashi to sai shi ma ya zauna aka ba da sama labarin irin wannan kyakkyawar biyayya da kuma kyakkyawan saurare na sayyiduna abdullahi dan rawaha radiyallahu anhu فقال سيما سميتي زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله ألا يقارى مكو قدئهم بيئيا ألا جماعي تنسى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء حديثي مرسل دوما عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعيني أما كم يتقى حديثي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من قال أي to mun san sabanin da malamai suke da shi a game da aiki da hadisi mursal akwai malaman da suke gana na aiki da hadisi mursal rauninsa bai kai na sauran sigogin raunin hadisi ba sadaka idan hadisi ya zama ya zama eh, abin nan ya zama mursali wasu malamai suna ganin babu laifi za a iya amfani da shi mun gane ai qultu mala yace ma za ya qulu dalluna to ne za su ci allazina yuriduna tahmisha sha'ni sunna waɗanda suke son siyafice siyakushi al'amarin sunna su su siyayya ku ce mata fuska wa yuqalliluna min sha'niha kuma suna nuna ai sunnan manzon sama ba wata ababa ce nan raddi yake yi ko bi ta'allulatin farigha suna kawo su dalilai waɗanda suke fanko fankon dalilai dalilan da ba komai a cikinsu na hujja sai su kawo wasu ta'awilat ko nan nan nan nan yana fita mana da fiqhu sira fiqhu sira me za su faɗi shi sai na bla ibn rawaha ji kawai yayi ya ji manzon sama na cewa idlisu shi kuma yana waje da shi ake ba da shi ake ba kawai da ya ji manzon sama ya ba da umarni umiru bil julus wa huwa min al qa'imin wa man kana qa'iman fa umira bil julus madha ya yajlis yana tsaye sai aka ce ijlisu sai ya ji kamar da shi yake kawai sai ya zauna mun gane ya zauna to ina ga waɗanda sai a kawo musu sunna sai su ta tawili suna kama ganganu suna kawo surutai waɗanda ba inda za a tafi da su to kuskure namazidu min sherihi zan idan mutum mawaki ne to ba yadda za a yi tarihinsa ba a kawo maganar waƙarsa ba ko duk wanda ya kasance yana da sha'iriyya to don za ka ba da tarihinsa yana cin adalci inda yana da mauhiba sha'iriyya yana da baiwar waƙa to ka kawo sai ka kawo baitotansa yanzu kaga a najeriya ya ba za ka ba da tarihin mala abaka gumu ba kawo tutansa ba duk da wasu mu da yawa ba su san mala abaka gumu sha'iri ba ne wala haddiwa ne yana da shi kafin ya rasu haddiwa ne yana da shi Dokta abinnan nan Sa'id Galadanci, Shehu Sa'id Galadanci a cikin harkatul lughatul arabiyya wa adabi hafi Najeriya ya kawo baitotan mala abaka gumu masu yawa sa wadda tafi tsawo ita ce ƙasidarsa ta a lokacin da zai tafi sudan a cikin jirgin sama ya rubuta ta tana da tsawo shi professor sa'id ahmad sa'id ga shehu ahmad sa'id ga ladanci ya kawo ta da baki ɗayanta a ƙarshen a ƙarshen littafin sa haka kasu lokacin arabiya wa adabi hafi nigeria to idan mutum yana da sha'iriya ba za ka ba da tarihinsa ba tarihinsa ba zai cika ba sai ka yi magana waƙasa saboda waƙa a wajen larabawa ɓangare ne na rayuwarsu waƙe ba a wajen larabawa ɓangare ne na rayuwarsu to na fi tunin shi'irihi wasu misallai da za a iya bugawa a cikin waƙoƙinsa qala ibn rawahata sayyidina abdullahi ibn rawaha da kansa ya ba da labari yake cewa marartu bi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana na wuce masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fajalastu baina yadayhi sai na zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace kaifa taqulu shi'ra Abdullahi ɗan rawa ya kake yin waƙa? kun san al-Imam Qutayba a cikin ashiru shu'ara ya kawo yana bayani akan waka da yanayin yadda mawaka suke waka akwai wanda la ya ƙulu shira illa idan ughdi ba akwai wanda waka ba ta zuwa masa sai an fusata shi aka ba shi haushi daga nan kawai sai ji baitota suna zuwa akwai wanda la ya ƙulu shira illa idan ja'a sai idan yana jin yunwa in yana jin yunwa kawai sai ji baitota suna zuwa akwai wanda kuma sai ya tafi yana tafiya a hanya hmm. akwai wanda sai ya zauna to duk wannan dai kowa da irin yanayin yadda Allah subhanahu ta'ala ya bashi baiwa to shine sai mun ya ce ya kake yin waka in kai nufin za ka yi waka ya kake yi qultu anzuru fi zaka thumma aqulu yace anzuru fi zaka kawai zan kalli abin da nake son mawakan ne sun maƙulu kawai sai in sai in tuta suna zuwa mu <laughs> kawai da ya kalli abu sai ya tuta suna zuwa masa shi nan ƙala sai ce to fa alayka bil mushriki ce to ga mushrike nan yi musu waka yi musu zambo ko ba ya ce ma Hassan ba uhujuhum wa ruhul qudus ma'aka wastashir ababakri hadisi ne sahihi manzo ne ya ce ma sayyidina hassan uhujuhum yi musu zambo ya halasta wa ruhul qudus ma'aka mala'ika jibril yana tare da kai wastashir aba bakrin idan ka tashi sayyidina abubakar ya san ayyamul arab ya san adabin laraba ya san tarihinsu to ka tambaye shi ya faɗa maka sunayen ƙabilu sai ka sa su a ciki walam akun hayyatu shay'an a lokacin ban shirya komai ba sun maƙultu sai na ce فهبروني أثمان العباء متى كنتم بطارق أو دانت لكم مضر ya fara makafaran maka zambo ya ce fa habbiruni asmanal aba'i ya ce fahabbiruni tahbib shine shine ka sa ma kaya ka sa makaya kaya dugu dugu ko kuma shine ka kai magana kai waka wacce take mai murya mai daɗi ko kamar yadda abin nan sayyidina abu musa lash'ari ko ya ce awa ta ya ma'aikin Allah dama kana jina. na لو كنت أعلم أنك تسمعني لحببته لك تحبيرا ina na san kana jina manzo ina da wata muryar ma da tafi wannan daɗi eh? lokacin da manzo ya ce masa laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud an baka zaƙin murya kamar sarewa irin ta annabi daud alaihi salam al nan daud nafsu ko min ali dawud ay min dawud nafsihi min mazamiri ali dawud ay min mazamiri dawuda to shine sai yace fa habbiruni asman al-aba'i yace ku feke mini ko ku sa ta yi zaki me zai min zaki asman al-aba'i kudaden riguna rigunan da kuke sawa kawai riguna ne ku ba komai a cikinku kaya ne kawai a tare da ku mata kuntum bi tsariƙa yaushe kuka kai banu tsariƙ audanat lakum mudaru ko kuma yaushe ne aka ce ku kuka fi kusanci a cikin ƙaba'ilu mudar waye a cikinku yana magana da ƙuraishawa ku kuka fi فرأيته قد كره هذا أن جعلت قومه أثمان الآباء yace fara'aitu qad kariha hada sai na ga manzon sama kaman bai so haka ba an ja'altu qaumahu na sanya mutanansa suka zama asmanal aba'i suka zama kawai kaman kudin kudin riga da ake badawa kawai riguna ne su ba su da wata daraja matsayin su matsayin kudin riga yace na ga manzon sama kaman bai so haka ba fa qultu sai na ce يا هاشم الخير إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير إني تفغصت فيك الخير أعرفه فراسة خالفتهم في الذي نظروا ولو سألت إذا استنصرت بعضهم في حل أمرك ما آووا ولا نصروا فثبت الله ما آتاك من حسن tasbita Musa wa nasran kallazi nasaru yace ya Hashim al-Khair sai mai da manzon sama shine ma Hashim din kawai ba shi yana cin banu Hashim ba ce ya Hashim al sai a cin kabilar banu Hashim ga baki ɗaya kafi kowa kaman fasara haka kenan kai kafi kowa a cin banu Hashim ya mafi alkhairin kabilar banu Hashim ga baki ku inna Allah Allah ya fifita ku ga baki ɗayan ku alal bariyati akan halittu ga baki ɗaya fablan malahu, lahu ghayru halala da daraja wacce ba ta da wata kamarta inni tafaghastu fika alkhair haƙiƙa ni na hango alkhairi a tare da kai a arifuhu kuma na san wannan alkhair firasatan hangen nesa khalafatuhum fil ladhi nazaru wanda hangen nesa nan ya saba musu abinda a cikin su abinda ba abinda suka hanga su sun hanga su kafirce maka ni kuma na gano akwai alkhairi a cikin binka walau sa'alta da za ka nema idan a lokacin da kake bukatar taimako ba a zahumu ka roƙi wasu su zo su taimake ka fi halli amrika wajen wagwar al'amarin ka ma awau da ba su ba ka mafaka ba wala nasaru kuma da ba za su taimake ka ba fasabbata Allahu ma ataka sai Allah ya tabbatar da abin da ya baka min hasanin na abubuwa masu kyau ai min amrin hasanin kenan ko min sha'anin hasanin sai aka cire mausufu tasbita Musa irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da Musa wa nasran da kuma taimako kallazi nasaru irin taimakon da suka yi mutanen annabi Musa alaihi salam suka masa fiye ma da haka yi waɗannan baitotan to wasu daga cikin baitotansa kenan fa aqbala sallallahu alaihi wasallam bi wajhi mustabshiran wa qala wa iyyaka فثبت sai شيء ما زال سمي da fuskar sa mustabshiran yana nuna masa farin ciki yana masa bishara kuma sai ya ce masa wa iyaka fa Allah ya ce kai ma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kai akan gaskiya to wannan wasu daga cikin baitutansa kenan وعن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء أرويتو دقا سيدنا أنس يتشي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا شقا مكة أمي في عمرة القضاء دومين يوم عمرة عمرة رامكو عمرة القضاء يتشي ودا أقيت أشيكرا تبقي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Hudaybiya a shekara ta shida suka hana shi to dawo wadda ya da ma sun ce bari sai baɗi ko to ai dawo wadda ya yi baɗin ita ce ake ce mata umratul qada'i wasu malamai suna ce mata umratul qadiyya ko a ce umratul qada'i ko a ce umratul qadiyya ya sauke muku namba ya ce kanat ba'ada mu'tata haka ne bi shittati ashuri kila wahami ne ba daidai bane wannan Ayi abdullahi na rawaha a mu'uta to kuma idan ya kasance an yi an yi umratul qada'i ba'da mu'uta to labarin da za a ba mu ba shi kenan al-imam az-zahabi a cikin siyar ya kawo bayanin umratul qada'i lokacin da yake bayani yayi magana akan umratul qada ce umratul qadiyya روى نافع روى نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم النافع مولى بن عمر قال كانت أمرة القضية في ذي القعدة سنة سبع أن أمرة القضاء الشكرة تبقي كما أوتن ذو القعدة bayan an gama khaibar daga khaibar sai aka wuce kuma aka tafi aka yi umaratul qada shi yasa mafi yawancin malaman tafsiri suke cewa الفتح المبين ديننا إنا فتحنا لك فتحا مبينا تو ما لم يدعي واسكة خيبر في كرة تشيد أقي سل حديبية أقى سن ياما منزل سما شرقنا نزالنشي أنم سما يحق وقع suna kan hanya aka so kadda inna fatahna laka fathan mubina sayyidina umar ba manzo sama ya karanta ayoyin nan yace a fathun huwa ya rasulullah ya ce yanzu wannan cin nasara ne ya manzan Allah bayan an walakanta mu an ci mutuncin mu an ginda mana sharɗa na zalunci ko mun karɓa mun yadda sannan kuma a ce alfatul muri manzan Allah sai ya ce ya umaru inni rasulullah ce ya kai umar ni fa manzan Allah ne ba wahayi ake mu to aka koma shekara ta zagayo sai aka yi haibar sai gashi wannan ƙato unguwar ta yahudawa mai cike da dabinai ta dawo ta zama ta musulmai sayyidina umar ya ce gonar da ya sama a haibar din nan to bai taba samun wata wani arzikin da ya fi wannan gonar ba so daga unguwa ce ta yahudawa kuma ta gonaki to bayan kuma watanni sai aka tafi aka je aka yi umratul qada'i wannan sharadin da suka rubuta cewa sai ba'i. to ga baɗin Allah ya kawo su so daga manzo Allah sama ya tafi ya je yayi umra da shi da sahabbansa shi na ake ce mata umratul qada'i وابن رواحة بين يديه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه ينا قبنسا ينا شوى خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الحام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله يتي خلوا بني الكفار يتي ياكو بن ياكو ان كافري خلوا عن سبيله كبا منزل سلام حنيا را منزل سلام لن يازو كباش حنيا اليوم ان كنت يوم nadribukum za mu sassare ku ala tanzili akan saukar da alqur'ani da Allah yayi alqur'ani da ma ya faɗa inna fatahna laka fathan mubina zarban wata irin sara yuzilu alhama an maqidihi wacce za ta raba alhama wuya an maqidihi daga makwantarta ba wuya ba sake yin baccin rana almaqi wajen da ake yin baccin rana wa yuzhilul khalila an khalili kuma sarar da idan muka muku za ta rudar da masoyi ya gudu yaban masoyinsa badadayi zai gudu yaban badadayinsa sadaka wannan nan baitotan sayyidina abdullahi bin rawaha fa qala umar ibn rawaha sai sayyidina umar ya ce ya kai abdullahi ɗan rawaha fi haramillahi wa bayna yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taqulu shi'ra abdullahi ɗan rawaha a ɗakin ka'aba a gaban annabi sallallahu alaihi kake waƙa. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتي خلي يا عمر يتي عليش يا عمر فهو أسرع فيهم من نضح النبل من صلى الله وسلم يتي أعيك أه، عليش waɗannan baitotan sun fi أنني a في يد سوقك da أقنص إيه. سنشي ونزبو سنشي sun بال سنشي zubin باللسان ضرب باللسان أشد من ضرب بالسنان so tari akwai dukan da zaka ma mutum da baki to ya fuka sare shi da baki da takobi in ka sare shi da baki to ya fuka sare shi da takobi to irin wannan wa fi lafzin fawallazi nafsi biyade la kalamuhu alaihim ashaddu min waq'in nabli manzo Allah sassa ya ce na rantse da ubangiji na wanda raina ke hannunsa la kalamuhu alaihim lallai maganarsa da ya yi musu dinnan to a shaddu min waƙa'in nabli ya fi tsanani fiye da saukar kibau a kansu sun fi ji ta fi tsanani a gare su fiye da saukar kibo a kansu so daga akwai maganar da za ka yi ma mutum ta fi ka tare shi wannan magana sai ta haifar masa da bala'in da har ya mutu yana tare da shi so magana magana wani zubin ta harshe tafi to abdullah rawaha dai mawaki ne yana cikin mawakan manzo Allah salama wanda suka yi waka ina jin a cikin baitotansa akwai baitinsa da yake yake tabbatar ma da yake tabbatar da uluwullahi ala arshi ki cewa shahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara maswal kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i tafa وفوق العرش رب العالمين تحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسومين بيتو تنسني